assalamu alaikum mu na waziri si gaskiya ita ɗai ce kuma daga kinta sai bata ya kamata a ce mun yi tunani da basira mu da mu wadda Allah ya bamu ko taso sai shi ce in yanzu siyasa ta taso sai kaga ana zanga-zanga a da gidan wani a jawo wani ana abubuwa daban-daban amma in an ka taho wurin harkar addini ko taimakon addinin Allah kowa ya ja baya muna ganin muna da shugabanni manya wazirisi kuma akwai manyan da suna iya taimakawa ga wasu abubuwa amma kowa shi kama baki na shishu su ba su tahiya su babu mai hada musu ga matsalar da ake ciki waziri si saboda mahi yawan na tare da su makwaɗaita na yan lashe-lashe na hake su dama da suke amma magana ta gaskiya kowa san nan an ka taso ana harka ta siyasa a ta gidan rediyo a bi layi layi ana zanga-zanga ga wanda aka son a zaba matsayin kansila amma yanzu ga lokacin da ya kamata a yi na jihadi a taimaki addinin Allah kowa kama bakin yashi yanzu an taho lojagga da ka takura ma mutane gangaren mu an kai munzalin da yanzu makwabta suna tashi saboda fasadi da zinace-zinacen da aka ciki suna barin gidajensu suna saisuwa ana suspect na har luwaɗi ana yi ciki amma kowa kama baki na shiru yanzu duk yan ai magana ta gaskiya sun gabanin da aka bashi na waziri sai din majority ai su ma suna da haƙƙin da ya kamata a rinka yasan musu duk abin da an matsala ya kamata a tunkare su amma kowa sai kama baki ne shishu duk wanda ka gani ya tagarkar wani shugaba wallahi kuɗi ya kai shi babu mai iya tashi ya ce yau na taho da ƙorafi a taimaki wani ga matsalar duwana yake ciki yanzu akwai waɗanda tare da kakannin mu sun kai rayuwa sun ka tashi a cikin wazirin amma yanzu suna sai da gidajensu akan wannan loje kuma wannan kayarin na sayewa suna daga suna ba da wuri shi ya ma ƙara samun good foundation zai ƙara abubuwan da suka yi na fasadi da yada alfasha a cikin gangare kuma kowa kama baki ne ya shiru madadin mu taron mu yi zanga-zanga din mu taimakin mu shugabannin namu tana muka so a taimaka mana ba tsira takarar kansila ba mu muna cikin waɗannan da ya to mun kai magana akan ba a yi adalci ba tsira dan takarar kansala talatin yanzu dai aranci aka so talakawan su hito a yi zanga-zanga din kamar yadda aka kai kuka gidan rediyo na kuka na ko yanzu a sake kaiwa akan wagga logic yau in ba a kai kwana ta ba gobe sai an kai ɗiyarka gbc an kai uwaka ko yakka ko kana so ko baka so ka san mugun alfasha na aka aikata a wanga wani amma magana saboda kowa bakwadaici na kowa ya kama baki ne duk wanda ka gani ya ce garkan wani babban dan siyasa na waziri si wallahi bai ce dan korafin al'umma ko dan a taimaki wani ba sai dan kwadai kuma duk wanda ba a ba sai ya gina mutane